wato abubuwan da ke faruwa a yanzu game da wannan rikici wanda abin da ya fi shahara a yanzu shine batun musayar fursunoni da tsagaita wuta wanda mun yi shirye-shirye a baya game da cece kuce da aka yi ta yi da kai komo da ta taɓurza da kongaba baya kan yiwuwar a amince a tsagaita wuta ko ba za a amince ba yiwuwar a yadda a yi musayar fursunoni ko ba za a yadda ba duka waɗannan matakan an wuce su yanzu kuma an kai matakin fara sakin waɗannan fursunoni bayan tsagaita wuta da aka yi tsakanin wato bangarori guda biyu bangaren Hamas da bangaren Isra'ila duk da ke Isra'ila na ci gaba da koranta cewa wannan tsagaita wutar da aka yi an yi ne domin wannan musaya lokaci yana karewa za a ci gaba da fafatawa tsakanin su da ainihin Hamas a cewar su har sai sun ga sun cimma burin su da karbe dukkan fursunonin su tare da nan bayan Hamas a cewar su a yau ne dakarun Hamas suka saki tawaga ta farko na fursunonin Isra'ila waɗanda ke hannun su wanda adadin mutanen da suka saka mutum goma sha uku ne wato Isra'ilawa. Haka zalika daidai da abin da Al ta faɗi akwai wasu mutane 'yan ƙasar Thailand kimanin mutum goma sha biyu wanda Hamas ɗin ta saka. Duk da kasancewar Isra'ila su ya cancantuwa da aga sun fi nuna zumuɗi da farin ciki game da wannan abin da aka fara, amma a zahiri Hamas sun fi nuna farin cikin su da sakin waɗannan fursunoni da aka yi wanda yanzu sakamako ake jira kai tsaye daga bangaren Isra'ila su masu saki tasu tawaga ɗin wanda ake hasashen za su sako kimanin mutum ake sa rai za su saki kimanin mutum talatin da tara ne dukansu Falasɗinawa tsakanin mata da ƙananan yara waɗanda suka yi garkuwa da su. Ba shaka Hamas na cikin farin ciki sosai game da wannan musaya da aka aka fara yi ta fursunoni inda ma Hamas ɗin suka yi kira ga Falasɗinawa da su fito wato yankin Janin ko Janin domin ainihin taryar baki na waɗannan wato fursunoni da Isra'ila za su saka. Wanda wannan a fili yana nuna maka tsananin jin kai da san jama'a na Falasɗina da su Hamas ke yi a domin duk wani abu da ake yi na yaƙi wasu suna cewa kamar ba su damu da rayuwar Falasɗinawa ba domin da sun damu da rayuwar Falasɗinawa da ba su je sun taɓo faɗan da wato ko za a zo a yi ta kashe su mutane ba ana kashe mata da yara ana rusa gine-gine wasu suna ganin wannan kamar rashin tausayi ne daga bangaren Hamas sai dai wanda yake bibiye da su shekaru masu yawa ana yin wannan fafata din kuma babu wani mai hankali da zai ce Hamas su suka tsokalo wannan rigima mutanen da aka mamaye kasar su kuma ake ci gaba da nuna musu mulkin mallaka da iko da isa Allah kaɗai san matan da aka tozarta aka kashe ana hana su sallah masallacin Qudus ana tashin su daga yankunan su ana ƙara nesanta su da birnin su wa waɗannan mutanen kuma a ce su suka tsokana gaskiya ko dai wanda ya magana bai san tarihi kicin su da Falastinawa ba ko kuma ya sani san zuciya ya naɗe zuciyarsa amma hatta turawa da wanda suke kiristocin su da musulman su kai hatta yahudawa da yawa wasu sun tabbatar da cewa an yi wa wato ko Falastinawa karfa karfa ne da haka ba su cancanci ma a kira su da suna 'yan ta'adda ba balle a riƙa su ana zub da su da sunan yaƙi da ta'addanci to saboda haka hamas suna kishin al'ummar su sosai suna farin ciki da hakan wasu na ganin wannan farin cikin da hamas ɗin suke sun san cewa wannan musayar fursunonin wata shimfiɗa ce mai girma ta saci nasara a cikin wannan yaƙi wanda su isra'ila ba san da hakan ba na ga wani mai fashin baki akan lamarin tsaro yana ishara da cewa hamas suna da shirye-shirye sosai na yaƙi wanda fafatawar da suke yi da isra'ila ba zai ba su dama ba kuma wato wasu bayanai na asiri na sirri sun zo daga jami'an leƙen asiri na Isra'ila cewa Hamas suna so su yi amfani da wannan tsagaita wuta ɗin domin sake shiri wannan ne yasa wasu suke ganin dalilin da yasa Isra'ila ta ki amincewa da tsagaita wuta ko ta yi kama za ta amince sai ta fasa to kuma dai menene ba shakka Hamas sun yi farin ciki da ainihin wato wannan masaya wacce aka fara wanda kuma ake ganin ma kamar ko da ba su amince ba su bangaren Isra'ila su ma Hamas ba su amince ba dole dai wannan tsagaita wutar da aka yi ita ce wacce za ta yi rassa ta bayi ga ta kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda da yawa ma suna ganin amincewar da isra'ila ta yi ta ga uwar bari ne kuma rassinawa ne a gaban bukatun hamas banda haka to da isra'ila ba ta amince ba domin inda za ta amince domin tausayin mata da yara to da ta amince da ba ta ma da an kutsa cikin wannan yaƙi ba domin adadin mata da yara da ake kashewa a gaza da jarirai ya nuna cewa ba wannan ce su a'a wasu bukatu ne nasu suka sa dole suka rissana a gaban bukatun Hamas wallahu ta'ala a'lam. A muhimmin abu na biyu da zamu cike da shi shine jerin gwanin nasarorin da Abu Ubaida kakakin kungiyar Al-Qassam wato ta bataliyar Al-Qassam daga wato kungiyar Hamas ta Falasdinawa ya ambata a cikin wani takaitaccen bidiyo mai kimanin minti goma sha biyar wanda ya ajiya sai dai zamu rairayo muhimman abubuwan da suka fi alaka da ainihin wato batun yakin kai tsaye su zamu rairayo waɗanda su ma suka samu domin ganin sun ɗan yi tsayi bari mu takaita muku wato waɗannan maganganu na Abu Ubaida game da gagarumar nasara ko mu ce gagarumar nasarorin da suka samu a cikin wannan yaki wanda ya haɗa da darkake sama da tankoki guda ɗari uku na Falasɗinawa daga lokacin da aka fara mamayar kan tudu game da kashe wasu gomomi na sojojin Isra'ila waɗanda in aka tattare su yawansu ya wuce yadda ake zato. حيث وثقنا بعون الله تعالى استهداف 335 taimakon Allah subhanahu wataala muna da tabbacin cewa mun tarwatsa tankokin yakin sojojin Isra'ila da Sihiyoniya guda 335 tun daga sanda aka fara yakin kutsan kan tudu daga cikinsu akwai guda 33 waɗanda muka tarwatsa a cikin awanni 72 na ƙarshe a yankin Litwan da Jabaliya da Bait Hanun da Sheikh Ridwan da Zaitun mun kai hari da salo daban-daban daga cikin waɗannan tankoki akwai waɗanda aka tarwatsa su baki ɗaya akwai kuma waɗanda aka lalata su suka daina aiki waɗanda sun haɗa da motocin sojoji da tankokin yaƙi da buldozoji wannan kuma banda wasu hare-hare masu tarin yawa wanda mujahidanmu suka kai akan sojojin mamaya a inda suka yi sansani da gurin da suka taru wanda suka nike makiya da makamai masu linzami na motor shells tare da yi musu ruwan rokoki a cikin kwanaki uku na ƙarshe mayakanmu sun ci nasarori cikin hare-hare daban-daban wanda hakan ya bayi ga kashewa tare da barin gawaki a warwatse a wajen tankoki da motocin yakin makiya. Mafi bayyanuwar waɗannan hare-hare su ne harin kwantan ɓauna da wasu mujahidanmu suka yi a yankin Litwan da ke arewacin zirin Gaza a ranar Talata a farkon yinin ta yadda wata motar sojojin makiya ta kawo wasu sojoji gurin da aka yi wannan kwantan ɓauna suka jibge su a wajen. take a nan mayakanmu suka afka musu da bama-bamai da bindigogi mashin guns sai suka kashe sojojin siyoniya da basu ƙasa da guda biyar ba sannan suka jira karasuwar sojojin agaji suna isowa su ma suka tayar musu da bama-bamai sannan mujahidanmu suka koma gurarensu cikin aminci lami lafiya a wani aiki na daban wani mujahidinmu guda ɗaya shi kaɗai ya kai hari kan sojojin siyoniya guda takwas waɗanda suka sako daga wata motar sojoji a gabashin asibitin rintisi da ke unguwar Sheikh Ridwan da la'asar ɗin ranar Talata. Take anan ya yi musu ruwan alburusai daga kilomita goma kuma ya ci nasarar kashe wasu ya raunata wasu ba tare da sun iya gane daga ina ake musu ruwan wuta ba. Yayin da shi kuma mu ya koma wajensa cikin kariya Allah. kamar yadda wasu mayakan alkassam suka kai hari a safiyar talata akan wasu sojojin ƙasa su shida sannan kuma suka koma sansaninsu lami lafiya da azahar ɗin ranar laraba mayakanmu sun yi dakon wasu sojojin makiya wanda suke ƙoƙarin ta da bam a ɗaya daga cikin ramin shiga ƙasa a arewacin sansanin gudun hijira na jabaliya sai mayakanmu suka afka musu suka jefa musu bama-bamai suka halaka su da ƙarfin allah a lokacin kecewar alfajir ɗin ranar alhamis wasu sojojin makiya sun nufaci wani gini da ke titin salahuddin sai mayakanmu suka kai hari kan tankar yakin su ta Merkaba inda suka kashe sojan da ke saman tankar sauran sojojin kuma da suka ji ruwan wuta sai suka ruga za su shiga cikin wani gini su buya take anan mu suka buɗe musu wuta suka hallaka su baki ɗaya tare da raunata wasu to yan masu kallo Allah muku rahama mun saurari wani bangare na jawabin Abu Ubaida wanda duk abin da ya ambata irin na sauran da suka samu ne yanzu mu ɗauko abu ɗaya da ya faɗa a dunkule cewarsa sun tarwatsa tankokin Isra'ila sama da guda ɗari uku tun daga lokacin da aka fara kutsan kan tudu wanda an fara shi ranar 27 ga watan Oktoba zuwa yau wanda kenan an samu kimanin kwanaki 28 da fara wannan kutse. Ba shakka wannan ba karamin abin mamaki ba ne ko da kwacewa cewa aka yi cikin shekara guda dakarun Hamas sun tarwatsa tankokin Isra'ila kimanin guda 300 da wani abu a cikin yakin su da su. To ya kuma aka ce ƙasa da wata guda a musu wannan banna ɗin. Haka kenan idan aka ci gaba da tafiya aka saka ci gaba da tura tankokin su a cikin shekara Allah kaɗai ya san irin dubannan tankokin da za su tarwatsa musu tare da kashe musu sojojinsu. To kaga kenan wannan nasara ce babba su Hamas wacce suke kirarin sun samu kuma asara ce babba da su Isra'ila suka taɓa samu a tarihin su da faɗansu da Falasɗina ba a taɓa samu wani yawa Isra'ila irin wannan ɓannan ba. Waɗanda su ba ƙasa ba ne har yanzu ba gwamnati ce kafaffiya ba a hukumance balma ce musu ake 'yan ta'adda ne duk da suna kare kansu suna tabbatarwa da duniya cewa su fa ba ta'addanci suke ba suna fafutukar kwatar yancin kansu ne to duk wani sai nuna ma kamar yadda suke faɗi galibi nasarar da suke samu daga Allah subhanahu wata'ala ne kuma wannan kadai ya ishi Isra'ila su duba cewa wannan fada duk da suna nasarar yin abubuwa da yawa da suke so na kashe fararen hula to fa ƙarshe bai zama dole a haifa musu ɗa mai ido ba yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da bai magana a kansu ba waɗanda suka ɗan wato aka ɗan yi maganu a kansu a 'yan kwanakin nan wanda suka ɗan ɗauki hankali akwai wato wancan jirgi da aka kama na isra'ila wanda a dakarun Hosi na yaman suka kama to da ƙarshe shugaban sojojin ruwan wato husi ya ziyarci wannan jirgi tare da wasu daga cikin hukumomi na sojin husiya sun ziyarci wannan jirgi inda suka yi yawo a ciki tare da yin wasu bayanai na nuna farin cikin su da wannan nasara da suka samu tare da sake yin sabuwar barazana ga isra'ila akan mamayar al'ummar Falasɗinawa da take wanda zuwa yanzu matsayar Husi shine za su ci gaba da kai farmaki akan dukkan jiragen Isra'ila shi sa ma gargadi kasashen duniya da mu'amala da duk wani jirgi da suka san yana da alaƙa da ƙasar Isra'ila bari mu samu wani bangare na waccan ziyara